Sweetie? Daga ina haka? Ke nake ta kira kin ganni yanzu yanzu ma ke nake Wai yaya na ga kiran ki a bata haka? Ni ba ban san abin da zai bata miki rai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai ba zancen sweetie. Wallahi na bace. Bata min rai. Koyarwa ce irin ta Islama ba. Ba koyarwa ce irin ta Musulmi ba. Koyarwa ce irin ta dan kirki wanda koya masa a da kirki a cikin gidansu. wonin nake maka na ƙarshe babu kai babu don kuma baka yarda ba da abin da ya same ka kai ka jawo ka ka fita dakata kai dan zamani dakata yadda kake jin ka da zafin kai ni ma a zamanin nake kuma kar ka manta ni ba tsoho bane ba tsoho ake kira na ba dattijo kuma dattijo wanda ya san me yake yi wanda na haifa kaman ka na haifi waɗanda suka fi ka ba ka zo ka tsaya min tsegege da kai rubutu ka ka zo ka ke min wani rage kunya wacce ce wata fata ina rana da ita ƙasanta fasanta ba ka tafi can ku je ku karata gaskiya mutumin nan bai kyauta ba wallahi ya ce ka ya maka su ne ba zai Mumboso, Mumboso Road. Mumboso Road is it is a place where BBC is located. BBC office. Exactly, exactly, exactly. Yeah, Mumboso. The name of this one is Mumboso.